alhamdulillah ala kulli nimati alayya bayan sallama kuma da gaisuwa gare ku mutanen zamfarawa barka da shan ruwa yau muna da ran sallah jajibiri ko an kare azumin ramadana tulaujan dudu ya gaishe ku bayan gaisuwa kuma ina kara tunatar she ku saboda akwai wasu abubuwa da mun ka muna haɗa mu zamfara suna ganin kamar almarana to yau aya ta tabbata garin zamfara mutanen zamfara sun tabbatar da sun yi gwamnan da ba a taɓa iri ne ba sun ga abubuwan da ba su taɓa ganin irinsu ba na da Allah sun yi aran gama da jaza'i ya kazatan ɗazu aboki na tukur almajir ya kira ne ya ce MC na ce na am yau mun ga Aya ayatu jifatu na ce a jifatu ya ce eh na ce ko kun canza fati ya ce ba magana fati ake ba gwamna ya shiga supermarket ɗin jifato da kai ne ko mai jifato ya ce kai yana alfahari yau a ce his excellency uban ruƙayyatu ya taka ƙawa ce karo na farko da an ka taɓa ganin gwamna supermarket hita batun supermarket ba amma saba da ganin gwamna wurin an san gaisuwa da wurin daura aure da suna da sauran abubuwa to dodo turar da ya hau